bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na koyi harshen farsanci akwai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa bayan nan muna tafi da sauran shirye da suka hada da mulek a mugani iyayen al'umma da kuma shiri na musamman a kan ramadan da shirin nan na nahajar balaga amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 28 ga watan ramadan na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 303 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1721 sarkin rasha peter the great ya afkawa kasar sweden da yaƙi kafin wannan lokacin da tun daga shekara ta 1700 kasashen rasha denmark sweden da kuma poland suna yaƙi da junansu amma daga bisani sweden ta yi sulhu da kasashen denmark da poland yayin da sarki peter the great na ƙasar rasha yake amincewa da duk wani batu na sulhu tsakaninsa da kasar sweden daga wannan lokaci ne kuma ya afkawa ƙasar da yaƙi gadan-gadan kuma ya karya ta bayan da peter the great ya ce ƙasar sweden da yaƙi ya ginda ya mata sharaɗin cewa zai fice da ƙasar. amma dole ne ta amince ta miƙa wa rasha wani bangare na ƙasar ta kuma zai kwaci iko da ƙasar finland baki ɗayanta wadda lokacin take ƙarƙashin mamayar ƙasar sweden daga lokacin ne sarki peter the great ya mame wani bangare na ƙasar sweden kuma ya mayar da shi bangaren ƙasar rasha kamar da kuma ya mame ƙasar finland baki ɗayanta ya mayar da ita a cikin ƙasar rasha masu saurare ko kun san cewa shekaru 135 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi shahararren marubuciyar waƙoƙi ta latin amurka gabriela mistral a ƙasar chile gabriela mistral ta kasance mai matuƙar sha'awar rubutun waƙoƙi akan lamura na zamantakewar jama'a musamman ma abin da ya shafi iyaye mata akan yadda za su rika tarbiyyantar da 'ya'yansu da kuma ɗora su akan turba mai kyau ba tare da ɗabi'unsu sun gurɓace ba wannan ya sanya ta sun samu karɓa matuƙa a dukkanin ƙasashen latin amurka musamman ma dai a tsakanin iyaye mata a cikin shekara ta 1945 an ba ta kyautar lambar yabo ta nobel inda ta zama mace ta farko da ta karɓi wannan lamba daga yankin latin amurka ta rasu a shekara ta 1957 a ƙasar ta chile da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 7 ga watan Afrilu ranar lafiya ta duniya. A cikin shekara ta 1948 ce hukumar lafiya ta duniya WHO ta gudanar da babban ta na farko kuma aka kaddamar da kundin tsare-tsare na ayyukan wannan hukuma da shekara ta 1950 hukumar lafiya ta duniya ta sanya ranar bakwai ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar lafiya ta duniya.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 wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Tuma da lama sauraro yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su da farko ga kanunsu. Iran ta lashe ƙwallon volleyball ta ISF. shugaba tinubu na najeriya ya ce ya cire tallafin makamashi ne don hana tattalin arzikin ƙasar cewa. sannan za ku ji cewa har yanzu ana fama da karancin man fetur a wasu wurare a tarayyar najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran 'yan wasan kwallon volleyball ta ɗaliban jami'o'i daga ƙasar iran sun zama zakara a gasar isf wanda aka gudanar a ƙasar sabiya kamfanin jinjacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon volleyball ta ɗaliban jami'o'i na ƙasar iran wa'anda suke group d sun lallasa ƙasashen uganda jamus da kuma belgium wanda ya ba ta damar wucewa zuwa gasa na ƙarshe da kuma na kusa da ƙarshe sannan a wannan marhala ce dai suka lalasa taipe na ƙasar china sannan a jiya ladi suka lalasa ƙasar jamus a wasan ƙarshe suka kuma ɗauki kofin gasar arash sadiqiyan kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta volleyball ta ƙasar iran ta ɗaliban ya yi ƙoƙarin ganin ɗaliban sun kai ga zama zakara. Shugaba Bola amit Tinubu na tarayyar Najeriya ya bayyana cewa cire tallafin makamashin da ya yi a farkon wannan shekaran ya zama dole don kada kasar ta tsiyace. Shugaban ya bayyana haka ne a jiya Lahadi a taron tattalin arziki ta duniya wato World Forum World Economic Forum WEF da ake gudanarwa a halin yanzu a birnin Riyadh na kasar Saudiya. Ya kuma kara da cewa bayan cire tallafin gwamnatinsa. ta ɗauki matakai na ganin ta rage raɗaɗin cire tallafin kan marasa ƙarfi musamman matasa a ƙasar duk da cewa tasirin cire tallafin ya shafi mafi yawan mutanen ƙasar tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido a tare najeriya ya ce tafiyan da wasu gwamnonin arewa suka yi zuwa ƙasar amurka don halittar taro ko jawabi kan al'amuran tsaro a ƙasar ya nuna jahilcinsu ga kundin tsarin mulkin ƙasar kafin aka dai gwamnonin jihohin arewa sun je ƙasar amurka a kwanakin da suka gabata don halartar taro kan harkokin tsaro a arewacin ƙasar wanda jami'ar harkokin tsaro ta ƙasar amurka wato us institute of peace usip a takaice ta shirya lamido ya ƙara da cewa al'amuran tsaro kacokan na gwamnatin tarayyar ne jihohi ba su da faɗa a ji a wannan ɓangaren ya kammala da cewa da sun je amurka ne don neman hanyoyin bunƙasa ayyukan noma kiwon lafiya da kuma matsalolin jihohinsu da hakan ya yi daidai amma tafiya da sunan harkokin tsaro jahilci ne na kundin tsarin mulkin ƙasar. Shugaba Tinubu na tarayyar Najeriya ya bayyana cewa gwamnatinsa tana amfani da fasahar zamani don yaƙar cin hanci da rashawa a ƙasar. Tinubu ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da wanda ya ƙirƙiro wato Microsoft da kuma philanthropist wato Bill Gates a birnin Riyadh na ƙasar Saudiya a jiya Lahadi inda yake halartar taron tattalin arziki ta duniya wato WEF. shugaban ya ƙara da cewa amfani da fasahan zamani wajen yaƙi da cin hanci da rashawa za wato wajen bayyana yana bayyana ayyukan gwamnati a fili ya kuma ƙara inganta hidimomin rasa daban-daban na gwamnatin ƙasar ga mutane masu sauraro labaran duniya suna zuwa maku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran duk tare da sanarwar da kamfanin nnpc na man fetur a tarayyar najeriya ta bayar na cewa ta warware matsalolin karashin makamashi da ake fama da shi a kasar rahotanni sun bayyana cewa masu ababen hawa a biranen lagos da abuja suna fuskantar matsaloli wajen samun man fetur sannan gidajen mai da dama a rufe suke a wa'annan yankuna da kuma wurare daban-daban a duk faɗin ƙasar. jaridar punch ta najeriya ta bayyana cewa da alamun al'amarin zai iya ƙara taɓarɓarewa a birnin lagos bayan ta sami rahoton cewa kamfanin nnpc ta ba da umarni ga dukkanin motocin dakon taticcen man fetur da su kama hanya zuwa abuja don warware matsalar ƙarancin man da farko daga farko a can tsohon gwamnan jihar benue samuel otom ya yi kira ga tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello da ya miƙa kansa ga hukumar efcc kafin haka dai hukumar ta efcc ta shigar da ƙara a gaban wata babbar kotu a abuja inda take tuhumar bello da sama da faɗi da kudaden jiharsa fiye da naira biliyan tamanin, amma tsohon gwamnan yaƙi bayyana a gaban kotun a nan ne hukumar efcc ta fidda sammacin kama shi a duk inda aka same shi hukumar shige da fice ta ƙasa wato immigration ta bayyana cewa ta sami umarnin kama tsohon gwamnan a duk inda ta same shi a hali yanzu dai ba wanda ya san inda gwamna yahaya bello yake ɓoye a cikin ƙasar otom ya bayyana cewa rashin miƙa kansa ga hukumar efcc yaya bello zai ɓata sunan tsoffin gwamnoni a ƙasar lauyoyi da kuma wa'anda suke hulɗa da ɓangaren shari'a tare tarayyar najeriya sun bayyana buƙatar a gabatar da sauye-sauye a cikin harkokin shari'a a ƙasar sauye-sauye wa'anda za su rage irin ikon da alƙalin alƙalan ƙasar da kuma alƙalan manya-manyan kotuna a ƙasar suke da shi a harkokin shari'a a duk faɗin ƙasar jaridar daily trust ta kara da cewa a ranar alhamis da ta gabata ce aka gudanar da taro don tattauna batun sauye-sauyen da ya kamata a gabatar a cikin harkokin shari'a a kasar a abuja wanda kuma ya sami halattar mataimakin shugaban kasa kashim satima wanda ya wakilci shugaban kasa da kuma alkalin alkalin kasar wato mr ariwulo da kuma ministan shari'a latik fagbemi da wasu manya-manyan baƙi a ma'aikatar shari'a ƙasar. Lauyoyin sun ƙara da cewa akwai wurare aƙalla uku wanda ya kamata a gabatar da soye-soye a cikinsu, kuma sun haɗa da naɗe-naɗen alƙalai a ma'aikatar shari'a, harkokin kasafin kuɗi da kuma samar da kuɗaɗe ga ma'aikatar. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekara ta 2024 wato 20 ga watan Shawwal na shekara ta 1445 Hijira kamariya wato goma ga watan Ordobahesh na shekara ta 1403 Hijira Shamsiya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan Afrilu na shekara ta 1945 a kwanaki na ƙarshe na yakin duniya na biyu sojojin ƙawancen suka ƙara samun wata babbar galaba bayan da aka rusa tsarin tsaro na jamus a italiya sojojin ƙawancen sun mamaye italiya a wani farmaki da suka kai a ƙasar wadda a lokacin take ƙarshen jagorancin mussolini wanda yake ƙawance da jamus da ke ƙarshen jagorancin adolf hitler a lokacin bayan nasar da ƙasashen ƙawancen suka samu a ƙasar italiya sojojin jamus kusan miliyan ɗaya da ke cikin wannan ƙasa suka mika wuya ga sojojin ƙawancen wannan babban shan kayi da jamus ta haɗu da shi a cikin italiya ya zo ne a daidai lokacin da berlin babban birnin ƙasar jamus yake shan lugudan wuta daga sojojin tarayyar soviet wanda daga lokacin ne alamun faɗuwar gwamnatin nazi ƙarƙashin jagorancin adolf hitler suka fara bayyana masu sauraro ko kun san cewa shekaru 343 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan afrilu na shekara ta 1682 peter the great ya hau kan kujerar sarautar kasar rasha tun yana karami peter shine sarki na uku daga cikin sarakunan dangin romanov amma daga bisani wata 'yar uwarsa ta kwace sarautar ta kuma kore shi daga birnin moscow baki daya inda ya koma wani ƙauye a wajen birnin yana rayuwa bayan da ya girma peter ya hada wata babbar rundunar mayaka inda suka kaddamar da yaƙi akan 'yar uwarsa da ta kwace sarauta inda suka samu nasarar murkushe ta bayan haka ne ya sake ɗarewa akan kujerar sarautar ƙasar rasha daga nan kuma ya faɗaɗa daular sannan ya bunƙasa ta cikin ta ci gaban tattalin arzikin daular ƙasar rasha peter the great ya rasu a shekara ta 1725 yana ɗan shekara hamsin da uku a duniya. Daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 96 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan Afrilu na shekara ta 1928 gwamnatin ƙasar turkiyya ta ba da umarnin hana yin aiki da rotar larabci a dukkan makarantu da ma'aikatan ƙasar tun bayan faɗuwar daular usmaniya a cikin watan oktoba na shekara ta 1923 wadda ta kwashe tsawon shekaru 323 tana iko shugaban kasar turkiya wanda ya jagoranci wargaza daular usmaniya mustapha kamal ataturk ya kawo sauye-sauye da dama a kasar wanda suka hada da sauya duk wani abin da ya shafi addinin musulunci da kuma larabawa ya maye gurbinsa da na turawa hakanan kuma ya haramta saka tufafi irin na turkiya wanda suka gada a cikin al'adunsu ya hana yada addinin musulunci ko koyar da shi sannan a rana irin ta yau ya hana yin amfani da rubutun larabci a kasar inda mai gurbinsa da na latin ko kuma turanci. masha Allah barka ka dai masha Allah na godiya ga Allah ta'ala kuma ina godiya ga ainihin rediyon ku da TV da kuka bani wannan dama domin in to tambaya ta farko da muke so mu ji ko kuma mu ji ya ka yake dangane da abin da ya faru wani irin gagarumin sau ya faru ranar bakwai watan oktoba shekara ta 2023 to alhamdulillah lallai bisa ga ainihin mukaddama da kuka yi gabatarwa da kuka yi a kan wannan gagarumin sauyi da ya faru to kowa daidai gwargwado duk wani mai nazari kuma mai iya fahimtar yadda lamura suke tafiya a duniyan nan to zai iya fahimtar cewa lallai sauyin nan da ya faru kuma yake kan faruwa to ba kawai wani sauyi ne da ya shafi 'yan gwagwarmayan ainihin musulunci ta duniya ga baki ɗaya ba ne a'a yan gugurmen ɗan adam taka ne ta duniya ga baki ɗaya saboda irin yadda sai da muka kai shekara saba'in da biyar kamar yadda ka ambata gaba ɗaya ɗan adam yan adam ba palestinawa kawai ba duniya ma an riga an siki an saduda an ɗebe tsammani kwata-kwata na cewa za a iya dawo da wata martaba yan adam taka cewa wato yanzu duniya nan ta koma kawai ba abin da ke cin gashin shi eh, ba babbaka illa zalunci da danniya da murdiya da mugunta shi ne kawai da duniya ta sa a gaba amma yanzu wannan abin da ya faru ni a tawa fahimtar ya sa yanzu dan adam ya fara jijjiga kanshi ya fara koma yana tunani shin cewa anya kuwa bin shaidan da bin dajjal ne hanya ko kuwa dawo a ai nazari a sake tsarin zaman rayuwa gaba ki daya a tawa fahimta to akwai ƙungiyoyin gwagwarmaya a iraki da syria da lebanon wadanda su za a cewa sun shiga domin taya falasina faɗa ya kake kallon irin abubuwan da suke yi to alhamdulillah kamar yadda za mu sani ko muka sani cewa ai kafin wannan ainihin uh, al'aksa flood din farmakin aksa ya faru ai an kai wani lokaci ne wanda ƙungiyoyi na uh, gwagwarmayan addini kamar ana neman da ƙarfin tsiya a yi masu bitar da kulle ya zama an nuna cewa ma abinda da suke ma bai da fa'ida bai da wani muhimmanci kuma bai da amfani saboda kuwa mun riga mun san yadda ainihin gwamnatin amerika da isra'ila suka kulla wannan shiri na zagon ƙasa ga musulman duniya ga baki ɗaya akan wai za a yi abin da suke ce ma new, millennium, new millennium deal ne ko menene wanda wato za a mai da hudda tsakanin isra'ila da dukkan ma wasu wanda suke gaba da isra'ila musamman a wannan yanki din ko ba haka ba to wanda ta kai ga su kasashe irin su united arab emirates da, su sudan da su morocco ne nake ji ko da sauransu duk sun mararta ba hannu a kan sun mai da hudda da isra'ila to saudi arabia ma tana ɗaya daga cikin wanda ake tunanin za su yi wannan kuma da zaran saudi arabia ta yi to kawai shikenan ana tunanin an shafe duk wani shafi na abin da ya shafi iya fitowa ba wai gwagwarmaya ta kwato 'yancin palestino ba a iya fitowa ma a ce ma amerika da, isra'ila da azzaluman duniya a ce masu kule ma ba za a iya ba to amma wannan ah, farmakin kaga ya ba da dama saboda haka kamar yadda kuka tambaya su waɗannan ƙungiyoyin gwagwarmaya da suke misali a iraki da yemen da ah, syria da lebanon to kaga a can da ana ganin cewa ai da zaran isra'ila ah, ta yi wani hoɓasa to duk tana iya narke su ma baki ɗaya ko ba haka ba amma cikin ikon allah ka duba ka ga shekara ah, ah, nawa aka yi kusan takwas ne ko tara ne aka yi saudiya na lugudan wuta a yemen takwas ko to kowa ya kai to the extent ya kai mutane kowa na tunanin a yemen an riga an gama da yemen an ragarga za ta ki daya ba wani abin da za ta iya tabukawa kuma ko ko ko fada da saudiya ma ba za ta iya ci gaba da yi ba balantana har ta Eh, iya yin wani kokari akan <clears throat> taimaka wa mutanen Falastinu amma sai gashi cikin ikon Allah yamen ta taka rawar ganin da ga baki ɗaya kakaf ɗin ƙungiyoyin musulmai na duniya sun kasa iya yin wani abu kai in ba misali waɗanda suke a bayan fage ba kamar irin su ƙasar Iran da sauransu ko ba haka ba to sai gashi kaga wannan ya nuna kenan eh, Isra'ila tana tunanin za ta eh, tarwatsa falasinawa ga baki ɗayansu a kan hanyar ta tabbatar da ƙudurinta na Greater Israel, Isra'ila babba. Tun da dama su suna yin shiri ne, za su shirya na shekaru ɗaruruwa su ta bin a hankali a hankali har sai sun cimma burinsu. To sai gashi yanzu duk wannan shirin da suke na shekaru ɗaru duk ya ruguje a kan a sanadiyar wannan abin da ya faru ni a ta fahimta saboda haka yanzu waɗannan ƙungiyoyi na gwagwarmaya na kwata 'yancin musulunci za a ce tunda ba ba kawai suna yi ne saboda yan falastini kawai ba hadda su ma kasashen su duk amma mai su ana zalunta su ko ba haka ba to kaga yanzu ya kara sabunta wannan ainihin muradi din da kuma wannan tunanin wanda yanzu a halin nan da muke ciki ba kawai wanda yake jin shi kanshi musulmi ne ba duk wani wanda yake jin shi dan adam ne kuma wanda yake jin shi yana so ya samu hurriya yanci ta cin eh, yin abu a bisa fahimtar shi a bisa amincewar shi da zuciyar shi to yanzu wannan ya sake sabunta mishi ainihin hope uh, wato uh, fata kenan na gari akan cewa lalle lalle yan adamtakan nan bata ruguje ba ka gani saboda haka lalle ni a tawa fahimtar yanzu ne ma yan gwagwarmaya irin waɗannan yan uh, gwagwarmaya na ƙasashe daban-daban yanzu ne ma za su ƙara dagewa su ƙara ɗora ɗamara domin kuwa abin da suke yi yana yana nuna cewa akwai nasara kuma maganan Allah ta'ala ne eh, da kuma eh, ruwayoyi daban-daban da suke nuna cewa duk lokacin da ɗan adam ko lokacin da musulmi ya tashi ya tsayu ya riƙe abubuwa dokoki da ka'idojin da Allah ta'ala shi faɗa shi a kai kuma ya yi istikama to bi Allah ta'ala nasara tana tare da shi eh, za a yi ta ganin tamkar yanzu ba ana ta kashe mana mutane a falasini ba gashi yanzu ana batun za a afka marafa to kowa na ganin kamar shi kenan an kare amma kuma cikin ikon Allah in mutum ya dubi guguwan sauyin da abin ya jawo kuma yake kai musamman yanzu irin yadda kasashen turai da amerikan su kansu abin ya fara isassu an fara samun wasu gwamnatoci daga cikin kasashen wanda suke kokarin su sauya tunani an fara samun al'umma kasar da kullum ake ganin duk abin da kasashen suka yi kawai bi suke yi ba sa fitowa su ce ba su yadda ba to gashi yanzu sun fara fitowa suna ta zanga-zanga suna ta mazaharori eh, da ainihin kokarin nuna cewa lallai wannan abin da ke faruwa ba su yadda da shi ba kuma suna kira ga a tsagaita wata a tsaye da yakin gaba ki daya. Kafin mu faɗi da magana akan abin da ke faruwa a ƙasashen turai. Na'am. A daidai wannan watannin da aka ɗauka hamtaccen ƙasar Isra'ila tana kai hari. Na'am. ta faɗaɗa wurin kai uran ta kai hari kamar siriya inda har ta kai ta kai ƙaramin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran hari haka tana tsammanin cewa watakila irin harahar take kawa ne a baya ba tare da an mata da martani ba sai ga shi ta kai har a ranar ɗaya ga watan april hmm. bayan bako ɗaya wato sha hudu ga april irin ta mai da gagarumin martani a kake kallon wannan martanin da irin ta kai akan haramtaccen ƙasar isra'ila to gaskiya ni a tawa mahangar ko ana tunanin shi wannan harin da isra'ila ta kai ana iya cewa fage ɗaya ana iya cewa lallai sun shirya dama suna da niyan su irin wannan amma kuma fage ɗaya ina ganin kamar frustration ne bi ma'ana eh, eh, kila su a nasu tunani tunda dama siriya nan tunda amerika da kawayenta suka farma siriya eh, a ƙarƙashin muradin cimma muradin ita isra'ila to sun riga sun yi ragaraga da duk wani abu da ya shafi lamarin leƙen asiri da sauransu da sauransu logistics ne da kuma ah, abin da suke ce ma intelligence da sauransu na ƙasar syria bi ma'ana syria haka suke ganin ta a tafin hannunsu duk abin da ke faruwa suna da hanyar da za su iya sani suna da mutane waɗanda suka yaƙi assad suna nan cikin kasar ba tafiya suka yi ba saboda haka suna iya ba da kuɗi suna iya bin hanyoyi daban-daban na a riƙa musu laƙin asiri ana sanar da su me ke faruwa a asiri ko ba haka ba to amma ni sai nake ganin eh, ita isra'ila wannan abin da ta kai hari na eh, iran tsakani da allah kaman ba ta shirya mashi sosai-sosai eh, ba ba su yi tunanin abin da ya biyo baya zai biyo baya ba sun yi tsammanin kawai za su ci banza ne kamar yadda suka saba sai ga cikin ikon Allah duk da Iran tana yawan yi musu gargaɗi cewa mu fanan da kuke ganin mu tun asali mu ba mutane ne da ke ba da kai zalunci ya hau kanmu ba kuma mu ba mu yadda da wannan abubuwan da ke faruwa ba kuma ku yi hatara ku daina mana abin da kuke mana in ba haka ba in kuka kai mu makura za mu iya fito da yawa to sai ga cikin ikon Allah suka kasa saboda sun yi abin da ke faruwa a Gaza ya bayyana abubuwa da yawa game da isra'ila duk wuraren da isra'ila take da abin da ma america da kabayanta suke na cewa sun gina isra'ila a matsayin kasar da maybe duk ba kawai duk gabas ta tsakiya ba kamar ta ba wajen karfin ah, soja da tsaro da sauransu da a'a hata ma a duniya ma ana kururuta ta ana yada ta har ta fara ma sai da makamai da kayan leƙen asiri da sauransu ma duniya a ƙasashe daban-daban to sai gashi. sun cikin suna cikin wannan kura din sai gashi cikin ikon Allah Allah ya sa abinda Iran ta yi na ramuwa din nan ya fallasa musu amin kamin ma mu zo ga wannan abinda su kansu uh, eh, eh, flood din nan ya yi ya ƙara nuna cewa ashe duk kurari ne kawai akwai wasu da za su yi dubaru wanda ma da hanyoyi wanda ba ma masu sophisticated hanyoyi ba ba hanyoyi irin na zamani masu ainihin sarkakiya da yawa ba kuma a iya fasa wannan zangon da suke tunanin ko kangon da suke tunanin suna da shi na cewa ba mu iya taka musu birki ko ba mu iya kawo musu matsala a tsaronsu da abin nan ji da kai da jiji da kai da suke da shi to sai ga shi ya bayyana to kaka kenan sai ya zama yanzu abin da iran ta yi ya ƙara nuna ma duniya cewa ashe dama isra'ila irin kamar kura ce <laughs> sai haushi kawai su ga haushi ga tsoro ko ba haka ba domin kuwa cikin dare guda iran ta mai da martani amma cikin ikon allah ya sa yanzu shirin da isra'ila take da amerika a kan yadda za su yi ma iran ko kuma yadda za su yi ma duk wani wanda misali bai yadda isra'ila ci gaba da cin karanta babu baka ba to ina ga kamar an mai da su baya kamar shekara hamsin baya nake gani sai sun sake koma yanzu sun sake nazare-nazare na shirin da za su yi in har suna so wannan zaluncin da suke da shi ya ci gaba da to wani abu shine al'ummar duniya sun yi farin ciki akan harin da irin ta kai wa haramtacce isa isra'ila kamar yadda ka ambata ah. ba kuma musulmi kadai ba kasashen turai da kasashe na duniya baki daya hmm. saboda an ɗauki watanni suna yi wa al'ummar falasɗinu kisan kiyashi duniya ta yi shiru hmm. kuma abin da ana nuna shi a kafafen watsa labaru shin kana ganin me yasa al'ummar musulmi da kuma sabon duniya wasan yanci suka farin ciki da harin da irin ta kai musamman a kasar mu kamar Najeriya da Afirka wannan abu kan ba karamin abun farin ciki ne don zan iya tunawa akwai mutane da yawa wanda aka san su da kokarin ah, bayyana ah, rashin son zalunci da kuma kokarin fitowa su nuna goyon bayan su akan ah, mazlumai yan Falasɗinawa da ake yi a Isra'ila suke nuna goyon bayansu a su da tausaya masu mutane da sun yi farin ciki kuma zan iya tunawa kamar uh, ainihin jagoranmu da ke najeriya sheikh zakzaki ya fi zaula ya fito ya yi bayani ya ce shi kam ya ji daɗin da uh, ya kai shi ga yin kuka ya san ya ce yakan ji ana cewa mutum na iya yin kuka saboda daɗi jin daɗi yana isa mutum ya hawaye kuka ya ce wallahi shi kan sai da ya hawaye to tabbas haka mu ma duk da hawaye mu ba su fito baro-baro ba amma tabbas mun yi kukan da a ciki kamar tamkar hawaye sun fito mana to kaga wannan kamar na takaita ainihin eh, ansa tambaya taka ne na cewa lalle tabbas duk wani wanda yake a duniyar nan yana da tunani na son yanci da kuma son ainihin eh, taimaka ma raunana to wallahi zai yi farin ciki kuma ya yi farin ciki eh, kuma zai ci gaba da yin farin ciki akan cewa wannan abin da iran ta yi to ba karamin ba mutane hope ba ne na ƙara dawo da tunanin cewa shi dai dan adam in ya turza cewa bai yadda ɗin nan ba to yana iya samun nasara kuma yana iya samun sauƙi akan wasu lamura. to kamar abin da jamhuriyar musulunci ta yaran ta yi ya nuna ƙarfi a lokaci ɗaya na ita jamhuriyar musulunci ta yaran da a tsawon wannan shekaru inda ta gina kanta ta fuskar soja. Haka. amma a lokaci da ko magana nuna raunin ita kanta hamtacce kasar isra'ila ta yadda ta kasa kare kanta sai da kasashe irin su faransa amerika da jamus suka shigo suka taimaka mata wajen kakkaɓo su makaman da aka harba inda ce ita kaɗai ce wace irin ɓanna kake ganin cewa za ta fuskanta daga har-haren iran ai ai alhamdulillah kamar wannan abun bayyana yake ga kowa yanzu na farko iran kafin ta mai da martanin sai da ta yi kusan sati guda zuwa kwana goma ne yawwa tana sanarwa akan cewa lalle tabbas wannan abin da aka yi mata ba za ta yafe ba sai ta rama kuma ta ma faɗa lokacin da ta fara faɗa amerika ta ce to ita fa ba da hannunta ciki ba eh, don haka kar a yadda a ce za a kai ma sansanoninta na yaƙi da ke zagaye da iran ɗin ko ba haka ba kar a ce za a kai mata hari amma eh, sai sai ya zamanto kuma ah, iran ta fito ta ce a'a ita yanzu lokaci ya yi wannan harin da aka kai mata kai tsaye za ta mai da martani zuwa ga ah, haramtacciyar ƙasar isra'ila to kuma ta gaya musu za ta kai hari ba gaya musu kawai ta yi ba har ma ta faɗa musu irin lokutan da take so ta kai hari din kai ga yadda ma na ji eh, ko rediyon ku na ji ya bayani cewa farko da ta harba wasu mukaman sai da ta sanar kuma ta ce bayan awa kaza kuma wasu na nan tafi kaga kaga wannan ba karamin abin nan bane a ce wanda aka yi wannan sanarwar ba wai shi kadai ita kadai Isra'ila nan ba a'a da Faransa da Amerika da da, da Germany da su Saudi Arabia da Jordan eh duk wai suka taro kan su tare mata wannan eh, makamai masu linzami da aka harbo amma cikin ikon Allah duk da haka kuma sai da makaman nan suka samu damar da suka je har suka kai inda ake so su kai kuma suka yi iya gwargwadon barnar da ake so su yi din ba tare da an iya hana su ba to kaga wannan kamar yadda kuka faɗa ba kawai ya nuna karfin iran ba ne a'a ya nuna cewa iran asalin da aka san iran din nan na cewa mutane ne da kaku masu dagewa akan abin da suka sa gaba to har yanzu wannan bai kuce daga iraniyawa ba domin ko tubarori na yaƙi da solailai da, da strategy kenan ko ya bayyana kuma wannan strategy din da Iran ta yi ba kawai strategy din yanzu din bane na wannan nasarar da aka samu a'a strategy ne wanda zai shekara shekaru kila ɗari ma nan gaba ya zama yana musu tasiri a kai domin ko kaga daga cikin eh, makamai masu linzamin da Iran ta harba akwai waɗanda dama an san ƙananan ƙananan makamai ne eh, ba su da ila saiti sosai da sauransu akwai kuma waɗanda an san cewa dama ba sa iya kare kansu daga a gane su amma kuma akwai waɗanda kuma suna iya kakan su ɗin su shiga su yi manuva su karkace da duk wani abin da ke hango ko iya kara mizani yanzu duk ya nuna cewa duk wani technology da kasashen turai isra'ila da kasashen turai suke alfahari da shi da duk wani karfi da duk wani dubara da eh, azzaluman duniya na yammacin turai da america suke da shi gaba ɗaya a dare guda iran ta da gargaza shi domin wannan ya nuna cewa kenan yanzu in ma da yaƙi zai faru na gaske tunda ni wannan dama irin ta faɗa kawai mari ne ta ɗan yi ma Isra'ila ba yaƙi ba ne ta ɗan mare ta ne kawai to a shi kenan idan yaƙi ne na asali idan ai ba za ta faɗa musu cewa ga lokacin za ta kawo harin ba ba za ta faɗa musu eh, eh, ainihin menene muradin ta ba da irin yanayin ta sannan eh, irin abin da ta yi musu yanzu ta ce za ta ninka shi ninkin ba ninki saboda haka kaga kenan wannan ya nuna cewa lallai iran ko an ki ko an so lallai ta zama super power ba kawai a gabas ta tsakiya ba a duk duniya ma gabaki daya kuma tana da karfin da dole dole ma yanzu kowa ya koma kan tebur din shawara ya fara tunanin ya zai yi da iran kuma bayan da za su yi da iran bi izin Allah ta'ala yes ko wani abu muhimmanci wanda shine mutane suna ɗauka cewa isra'ila mm. ko yahudawan sahayoniya su ne ke juya duniya haka ba amma abin da yake faruwa yanzu na cewa su wani kamar wasu wato kayan aiki kayan aiki ne na project na yammacin turai da mulkin mallaka a cikin gabas ta tsakiya haka da bayan abin da ya faru gashi sun zo haka haka karfin su a ƙarshen amurka eh. domin su karki haka ke gani wannan abin da yake faru da canza tunanin mutane to abin gaskiya magana ni a ta fahimta abu guda ne hakika ne saboda me ya jawo yakin duniya na biyu dinnan wanda hitler ya zo ya farmaki yahudawa ai bayani ne ya bayyana cewa yahudawan nan sun yi kutse sun yi kaka gida suna juya duk wata madafa ta iko da madafa ta eh, gudanarwa da madafa ta eh, tattalin arziki da komai da komai na ƙasar germany da ma ƙasar turai baki ɗayanta ko ba haka ba wannan ne a ta fahimtar shine ainihin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shi hitila da kuma mutanen shi da suka gane suka ƙoƙarin nuna cewa ai su su ne ma suka fi cancanta Eh, ba su a gani a duniya su fi kowa ba waɗannan da suke zuwa suna abu behind the scene ta bayan fage ba to eh, ana iya cewa eh isra'ila kamar yadda mutane suke gani ita ke juya da sauran amma ai ba isra'ilan ba mutanen da ke zo na isra'ilan ba ne hakika ne ai su mutanen da ke isra'ilan waye su isra'ilawan da ke sauran kasashen duniya na turai din na yammacin turai da amerika da ingila da faransa da germany da sauransu ai masu juya su masu rike da mukamai da madafai da na tattalin arziki da na tsaro da na komai su Yahudawa ne dai ko ake ce mai zionist ko ba haka ba wanda su dama ba addini ya dame su ba kuma tunda aka zo aka yi creating so called uh, christian zionism ko kuma global zionism ya nuna cewa shi zionism nan wani addini ne na daban ba wai ba ma ya ta'allaka ga yahudancin ba ne kawai a'a hatta ba haushi zai iya zama zionist <laughs> ko ba haka ba to kaji ko akwai ma musulun zionist kaga kenan kaga kenan wannan wani addini ne wanda ba ba wata fasirar za a yi mishi wadda za ta dace da ya wuce addinin da jal? Addinin nan da jal kuma kuma ruwayi sun mana bayani cewa lallai za a kai wannan lokacin da zai zama irin waɗannan zaluncin na duniya zai zama shi ke murɗa duniya yake iko da ita gabaki ɗaya to kuma in mutum ya duba tarihi ya duba salsala zai ga cewa ai irin waɗannan dai tunanin masu bin addinin da jihar din su ne ba su ne suka kirkiro slavery ba eh, bauta a duniya su ne suka bi suke mulkin mallaka a duniya su ne suke nuna wariyar nolin fata eh, misali a south africa na je cape town na je johannesburg na je cape town na gani na je har inda aka kulle mandela da su aliba tambo na gani tabbas ni da gani na tabbata cewa turawan da suka je ainihin kasar ah, ah, south africa ba su ji da niyan za su bari ba saboda irin shiri da gine-ginen da suka yi da tsare-tsaren da suka yi wallahi ko ingila ban gan shi ba shekara ta shida ingila amma ban ga irin wannan ba sun je ne da niyan dama za su mamaye su kori duk wanda ke wajen su sun samu wajen zama ka gani to haka a duniya kamar yadda suka yi a australia kamar yadda suka yi a south africa kamar yadda suka yi a new zealand da sauran kasashe canada kaga duk da america ma duk sun tura 'yan ainihin asalin kasan sun mamaye wajen yanzu ya zama nasu to abinda suke so ta masu yi a palestinian kenan ko ba haka ba su tura ga baki ɗaya 'yan isra'ila ya zama gaba ɗaya ƙasa ta zama tasu amma ba da niyan wai kawai su zama ƙasa su tuna ga yanzu misali da australia da new zealand da canada ah, ai kaga duk da yake wuraren suke da nisa sosai da turai amma ga baki ɗaya kaman sun zama 'yan anshin shatan turai ne din to kuma duk waɗannan ƙasashen da na lissafa in ka lura da ka suka kaɗan za ka cewa a shi wannan zionism ɗin da shi ne yake tafi da su so kaga zionism ba kawai a ƙasar isra'ila ne yake ba a ainihin eh, gabaɗe duk duniya wannan addinin zionism yake kuma ba kawai ya ta'allaka ga yahudawa ba ne kawai a'a duk wani wanda yake ya kai wani matsayin da za a ce shi zai faɗa a ji da ƙarfin iko da ƙarfin mulki da ƙarfin tattalin arziki to kusan zai zama ya shiga wannan kungiyar ta ta ainihin yan eh, sahayoniyawa yauwa ka gani to saboda haka a lokaci guda tabbas an kirkira isra'ila ne domin ta zama kayan aikin sahayoniyanci na duniya yauwa shi sa aka kirkira isra'ila ba don komai ba saboda akwai arziki tattale mutanen gabas ta tsakiya suna zaune kan arziki da wanda suka sani da wanda ba sani ba to su kuma suna ganin wannan dama ce da za su iya ci gaba da ah, controlling wato zama su suke ainihin murɗa ainihin madafai na kula da iko na waɗannan arzikokan na duniya tunda ko su suna da nasu za a ga kuma greediness eh, ya ake kiran greediness da hausa ne irin eh, kwaɗayi da san kai Eh ba zai bar su su bar mutane su ci gashin kansu ba sai ya zama suna iya murɗa su su ce dole sai yadda muke so za ku ko ba haka ba to ni na ga shi wannan shine yanzu wannan ƙalubalen ga sahayoniyanci na duniya ne ba kawai ga isra'ilan kawai ba ga sahanoci na duniya ne da zalunci da danniya in za a iya fassara shi a haka shi yanzu shi aka kalubalanta wani abu mai muhimmanci wanda shine a shekarun baya jagoran junjuhan musulunci na iran ayatollah usman said ali na ya rubuta wasiƙu zuwa ga samarin turai da amurka an ɗauki lokaci mai tsawo na rubuta musu saboda nuna musu irin zaluncin da ƙasashen turai suke yi wa wannan yanki na yammacin asiya hmm. kama daga ita kanta kirkirar isra'ila isra'ila da hmm. take zaluntar falasinawa da kuma da suke takura wa iran da sauran kasashen musulmi hmm. a wannan a wancan lokacin mutane da dama suna wato ba su fahimci ma'anar wannan wasu da ka aikawa ba wanda a zahiri ma'anar su shine a shiga tsakanin tasirin kafin watsa labaran yammacin turai da kuma samarin samarin yadda ba za su gane me ke faruwa ba to amma yanzu da abin da ke faruwa a amurka da kasashen turai na wannan zanga-zanga da ɗalibai suke yi hmm. tun yanzu Jamiu, da dama amurka ɗalibai suna zanga-zanga goyon bayan falasɗinawa shin za iya ta'allaka tasirin irin wannan wasiƙun da shi jagoran ya aika wa matasan turai da abin da ke faruwa yanzu ai lallai insha Allah za a iya ta'allaka shi domin wani abu da nake so danganta wannan wasikun da uh, uh, rahbar sayyid hamna'i hafizullah ya tutura ainihin shine in kun tuna ai akwai wasiƙar da uh, marigayi imam khomeini kudasa sirruhu ya taɓa turawa zuwa rasha Ah, zuwa tun lokacin gorbachev ko yawwa ya tura mishi in zan iya tunawa jawa da amuli ne ko yawwa yana cikin kwamitin da aka tura suka je suka kai wannan wasiƙa ya imam khomeini a lokacin ya yi mishi bayani cewa lalle lalle ya gane cewa wannan abin da suka sama gaba na sokol gurguzanci din nan ba mafita ba ce sannan su eh, ya yi masu kashedi a kan ainihin yan jari hujja ko da sauransu kuma ya nuna musu cewa manufan ɗan adam ta ta'allaka ne da ya fito ya yi ya ba da dama ta kare 'yanci da kuma samun wala ta 'yan adamtaka ko ba haka ba da sauran dai ba zan iya tuna detail ɗin wasiƙan ba yawwa to kaga kenan ni sai nake ga kaman ya maimaita ko kuma ya ya kwaikwayi irin salon Imam Khomeini ne shi Sayyid eh, eh, Said Ali Khamenei na tura waɗannan wasiƙu zuwa ga waɗannan mutane to kuma ai mun ga tasirin waccan wasiƙa ta Imam Khomeini tunda ya faɗa musu ya musu hasashen wannan kwaminisancin zai ruguje to ka gani to ka kwatankwacin haka yanzu sai nake ganin waɗannan wasiƙu da Said Ali Khamenei yake turawa kaman tambihi ne ga su matasan da ke kasashen turai din wanda suke zaluntar duniya din su fahimci cewa fa suna ganin cewa suna cikin rayuwarsu suna jin daɗi za su bar waɗannan su ta juya duniya yadda suka ga dama to abin fa na iya kawo gare su suma tsarin nasu na iya rugujewa su ma za su iya fadawa cikin eh, danniya da zalunci rayuwar ta canza musu daɗin da suke ji suna ganin sun fi kowa jin daɗi a duniya tun da mun je kasashen turai mun gani to su ma suna iya samun kansu cikin wani yanayi wanda zai fi mana waɗanda suke ainihin gabas ta tsakiya zama cikin wahala ko ba haka ba so akwai tasirin shi matukan gaske ko da ko ba sun fito sun yadda cewa sanadiyan wasiƙan da sai hamna ya tura musu ne suke waɗannan abubuwan ba Allah ta'ala yana da hanyoyin da yake canza abubuwa yadda ya ga dama so kaga yanzu Allah ta'ala cikin ikon Allah ya sa mutane da yawa masu nazari za ga a kasashen turai din suna yin la'akari da wannan wasiƙa da shi sai da ali khamenei ya tura kuma hata irin kafafen watsa labarai da ake danne su ake murɗe su sai abin da suka ga dama ake ga dama suke yi to su ma daga cikin su akan samu waɗanda suke yin ritaya ko kuma daga baya sun aje aiki sai su dawo suna fallasa wani tsari na zalunci na makarkashiya da ake yi akan kada mutane su san me ke faruwa saboda haka ko an ki ko an so lalle akwai tasirin wannan takarda da sai da na iya tura din a yanzu insha Allah lalle uh, uh, bisa ga ainihin uh, kaddamar da mukaddamar da kuka yi gabatarwa da kuka yi a kan wannan gagarumin sauyi da ya faru to kowa daidai gwargwado duk wani mai nazari kuma mai iya fahimtar yadda lamura suke tafiya a duniyan nan to zai iya fahimtar cewa lallai sauyin nan da ke da ya faru kuma yake kan faruwa to ba kawai wani sauyi ne da ya shafi 'yan gwagwarmayan ainihin musulunci ta duniya ga baki ɗaya bane a'a 'yan gwagwarmayan ɗan adam taka ne ta duniya ga baki ɗaya saboda irin yadda sai da muka kai shekara saba'in da biyar kamar yadda ka ambata gaba ɗaya ɗan adam yan adam ba palestinawa kawai ba duniya ma an riga an siki an saduda an ɗebe tsammani kwata-kwata na cewa za a iya dawo da wata martaba 'yan adamtaka cewa wato yanzu duniya nan ta koma kawai ba abin da ke cin gashin shi eh, ba babbaka illa zalunci da danniya da murɗiya da mugunta shine kawai da duniya ta sa a gaba amma yanzu wannan abin da ya faru ne a tawa fahimtar ya sa yanzu ɗan adam ya fara jijjiga kanshi ya fara koma yana tunani shin cewa anya kuwa bin shaidan da bin dajjal shi ne hanya ko kuwa dawo a ai nazari a sake tsarin zaman rayuwa ga baki daya a ta fahimta na to akwai kungiyoyin gwagwarma a iraki da syria da lebanon da su za a cewa sun shiga domin taya falasina faɗa ya kake kallon irin abubuwan da suke yi na to alhamdulillah kamar yadda za mu sani ko muka sani cewa ai kafin wannan ainihin eh, al'aksa flood ɗin farmakin aksa ya faru ai an kai wani lokaci ne wanda ƙungiyoyi na gwagwarmen addini kamar ana neman da ƙarfin tsiya a yi masu bitar da kulle ya zama an nuna cewa ma abin da suke ma bai da fa'ida bai da wani muhimmanci kuma bai da amfani saboda kuwa mun riga mun san yadda ainihin gwamnatin amerika da isra'ila suka kulla wannan shiri na zagon kasa ga musulman duniya ga baki ɗaya akan wai za a yi abin da suke ce ma new Uh, new millennium new millennium deal ne ko menene wanda wato za a mai da hudda tsakanin isra'ila da dukkan ma wasu wanda suke gaba da isra'ila musamman a wannan yanki din ko ba haka ba to wanda ta kai ga su kasashe irin su united arab emirates da, su sudan da su morocco ne nake ji ko da sauransu duk sun ba hannu a kan sun mai da hudda da, da isra'ila to saudi arabia ma tana ɗaya daga cikin wanda ake tunanin za su yi wannan kuma da zaran saudi arabia ta yi to kawai shi kenan ana tunanin an shafe duk wani shafi na abin da ya shafi iya fitowa ba wai gwamnati ta kwato 'yancin palestino ba a iya fitowa ma a ce ma ah, amerika da, da isra'ila da azzaluman duniya a ce musu kule ma ba za a iya ba to amma wannan ah, farmakin kaga ya ba da dama saboda haka kamar da kuka tambaya su waɗannan ƙungiyoyin gwagwarmaya da suke misali a iraki da yemen da syria da, lebanon ah, to kaga a can da ana ganin cewa ai da zaran isra'ila ah, ta yi wani hoɓasa to duk tana iya narke su ma gaba ki ɗaya ko ba haka ba amma cikin ikon allah ka duba ka ga shekara ah, nawa aka yi kusan takwas ne ko tara ne aka yi saudiya na lugudan wuta a yemen takwas ko to kowa ya kai to the extent ya kai mutane kowa na tunanin a yemen an riga an gama da yemen an za ta gabaki daya ba wani abin da za ta iya tabukawa kuma ko ko ko ko fada da saudiya ma ba za ta iya ci gaba da yi ba balantana har ta Eh, iya yin wani kokari akan <clears throat> taimaka wa mutanen Falastinu amma sai gashi cikin ikon Allah yamen ta taka rawar ganin da ga baki ɗaya kakaf ɗin ƙungiyoyin musulmai na duniya sun kasa iya yin wani abu kai in ba misali waɗanda suke a bayan fage ba kamar irin su ƙasar Iran da sauransu ko ba haka ba to sai gashi kaga wannan ya nuna kenan eh, Isra'ila tana tunanin za ta eh, tarwatsa falasinawa ga baki ɗayansu a kan hanyar ta tabbatar da ƙudurinta na Greater Israel, Isra'ila babba. tunda da dama su suna yin shiri ne, za su shiri na shekaru ɗaruruwa su ta bin shi a hankali a hankali har sai sun cimma burinsu. To, sai gashi yanzu duk wannan shirin da suke na shekaru ɗaru duk ya ruguje a kan a sanadiyar wannan abin da ya faru. Ni a ta fahimta. Saboda haka yanzu waɗannan ƙungiyoyi na gwagwarmaya na kwata 'yancin musulunci za a ce tunda ba ba kawai suna yi ne saboda yan falasini kawai ba har da su ma kasashen su duk an mamaye su ana zalunta su ko ba haka ba to kaga yanzu ya kara sabunta wannan ainihin muradi din da kuma wannan tunanin wanda yanzu a halin da muke ciki ba kawai wanda yake jin shi kanshi musulmi ne ba duk wani wanda yake jin shi dan adam ne kuma wanda yake jin shi yana so ya samu hurriya yanci ta cin eh, yin abu a bisa fahimtar shi a bisa amincewar shi da zuciyar shi to yanzu wannan ya sake sabunta mishi ainihin hope uh, wato uh, fata kenan na gari akan cewa lalle lalle dan yan adam takan nan bata ruguje ba ga gani saboda haka lalle ni a tawa fahimtar yanzu ne ma yan gugurmaya irin waɗannan yan uh, gugurmaya na ƙasashe daban-daban yanzu ne ma za su ƙara dagewa su ƙara ɗora ɗamara domin kuwa abin da suke yi yana yana nuna cewa akwai nasara kuma maganar Allah ta'ala ne eh, da kuma eh, ruwayoyi daban-daban da suke nuna cewa duk lokacin da ɗan adam ko duk lokacin da musulmi ya tashi ya tsayu ya riƙe abubuwa dokoki da ka'idojin da Allah ta'ala shi faɗa shi a kai kuma ya yi istiƙama to bi Allah ta'ala nasara tana tare da shi eh, za a yi ta ganin tamkar yanzu ba ana ta kashe mana mutane a Falasɗinu ba gashi yanzu ana batun za a afka marafa to kowa na ganin kamar shi kenan an kare amma kuma cikin ikon Allah in mutum ya dubi guguwan sauyin da abin ya jawo kuma yake kai musamman yanzu irin yadda kasashen turai da amerikan su kansu abin ya fara isar an fara samun wasu gwamnatoci daga cikin kasashen wanda suke kokarin su sauya tunani an fara samun al'umma kasar da kullum ake gani duk abin da kasashen suka yi kawai bi suke yi ba sa fitowa su ce ba su yadda ba to gashi yanzu sun fara fitowa suna ta zanga-zanga suna ta mazaharori eh, da ainihin kokarin nuna cewa lallai wannan abin da ke faruwa ba su yadda da shi ba kuma suna kira ga a tsagaita wata a tsaye da yakin gabaki daya to gaskiya ni a tawa mahangar ko ana wa tunanin shi wannan harin da isra'ila ta kai ana iya cewa fage daya ana iya cewa lalle sun shirya dama suna da niyan su irin wannan amma kuma fage ɗaya yana ganin kamar frustration ne bi ma'ana kila eh, eh, su a nasu tunani tunda dama siriya nan tunda amerika da ƙawayenta suka farma siriya ah, ah, a ƙarƙashin muradin cimma muradin ita isra'ila to sun riga sun yi ragaraga da duk wani abu da ya shafi lamarin leƙen asiri da sauransu da sauransu logistics ne da kuma ah, abin da suke ce ma intelligence da sauransu na ƙasar siriya bi ma'ana siriya haka suke ganin ta a tafin hannunsu duk abin da ke faruwa suna da hanyar da za su iya sani suna da mutane waɗanda suka yaƙi assad suna nan cikin ƙasar ba tafiya suka yi ba saboda haka suna iya bada kuɗi suna iya bin hanyoyi daban-daban na a riƙe musu laƙin asiri ana sanar da su me ke faruwa asiri ko ba haka ba to amma ni sai nake ganin eh, ita isra'ila wannan abin da ta kai hari na eh, iran tsakani da allah kamar ba ta shirya mashi sosai sosai eh, ba ba su yi tunanin abin da ya biyo baya zai biyo baya ba sun yi tsammanin kawai za su ci banza ne kamar yadda suka saba sai ga cikin ikon Allah duk da Iran tana yawan yi musu gargaɗi cewa mu nan da kuke ganin mu tun asali mu ba mutane ne da ke ba da kai zalunci ya hauka mu ba kuma mu ba mu yadda da wannan abubuwan da ke faruwa ba kuma ku yi hatara ku daina mana abin da kuke mana in ba haka ba in kuka kai mu makura za mu iya fito da yawa to sai ga cikin ikon Allah suka kasa saboda sun yi abin da ke faruwa a Gaza ya bayyana abubuwa da yawa game da Isra'ila duk wuraren da Isra'ila take yi da abin da ma Amerika da kawayenta suke na cewa sun gina Isra'ila a matsayin kasar da maybe duk ba kawai duk gabas ta tsakiya ba kamar ta ba wajen karfin ah, soja da tsaro da sauransu da a'a hatta ma a duniya ma ana kururuta ta ana yada ta har ta fara ma sai da makamai da kayan leƙen asiri da sauransu ma duniya a ƙasashe daban-daban to sai ga shi eh, sun cikin suna cikin wannan kura din sai ga shi cikin ikon Allah Allah ya sa abinda Iran ta yi na ramuwa din nan ya fallasa musu amin eh, kamin ma mu zo ga wannan abinda su kansu eh, axa flood din nan ya yi ya ƙara nuna cewa ashe duk kurari ne kawai akwai wasu da za su yi dubaru wanda ma da hanyoyi wanda ba ma masu sophisticated hanyoyi ba ba hanyoyi irin na zamani masu ainihin sarkakiya da yawa ba kuma a iya fasa wannan zangon da suke tunanin ko kangon da suke tunanin suna da shi na cewa ba mu iya taka musu birki ko ba mu iya kawo musu matsala a tsaronsu da abin nan ji da kai da jiji da kai da suke da shi to sai ga shi ya bayyana to kaga kenan sai ya zama yanzu abinda iran ta yi ya ƙara nuna ma duniya cewa ashe dama isra'ila irin kamar kura ce <laughs> sai haushi kawai su ga haushi ga tsoro ko ba haka ba domin kuwa cikin dare guda iran ta mai da martani amma cikin ikon allah ya sa yanzu shirin da isra'ila take da amerika a kan yadda za su yi ma iran ko kuma yadda za su yi ma duk wani wanda misali bai yadda isra'ila ci gaba da cin karanta babu baka ba to ina ga kaman an mai da su baya kamar shekara hamsin baya nake gani sai sun sake koma yanzu sun sake nazare-nazare na shirin da za su yi in har suna so wannan zaluncin da suke da shi ya ci gaba da to wannan abu kan ba karamin abun farin ciki ba ne don zan iya tunawa akwai mutane da yawa wanda aka san su da ƙoƙarin ah, bayyana ah, rashin son zalunci da kuma ƙoƙarin fitowa su nuna goyon bayan su akan mazlumai 'yan palestinawa da ake isra'ila suke nuna goyon bayan su akan su da tausaya musu mutane da sun yi farin ciki kuma zan iya tunawa kamar ainihin jagoranmu da ke najeriya sheikh zakzaki ya fi zaula ya fito ya yi bayani ya ce shi kam ya ji daɗin da ya kai shi ga yin kuka ya san ya ce yakan ji ana cewa mutum na iya yin kuka saboda daɗi jin daɗi yana isa mutum ya hawaye ko kai ce wallahi shi kan sai da ya hawaye to tabbas haka mu ma duk da hawaye mu ba su fito boro-boro ba amma tabbas mun yi kukan da a ciki kamar tamkar hawaye sun fito mana to kaga wannan eh, kamar na takaita ainihin eh, ansa tambaya taka ne na cewa lallai tabbas duk wani wanda yake a duniyar nan yana da tunani na son yanci da kuma son ainihin eh, taimaka ma raunana to wallahi zai yi farin ciki kuma ya yi farin ciki ah, kuma zai ci gaba da yin farin ciki a kan cewa wannan abun da iran ta yi to ba karamin ba mutane hope ba ne na ƙara dawo da tunanin cewa shi dai dan adam in ya turza cewa bai yadda ɗin nan ba to yana iya samun nasara kuma yana iya samun sauƙi akan wasu ai ai alhamdulillah kamar wannan abun bayyana yake ga kowa yanzu na farko iran kafin ta mai da martanin sai da ta yi kusan sati guda zuwa kwana goma ne yawwa tana sanarwa akan cewa lallai tabbas wannan abin da aka yi mata ba za ta yafe ba sai ta rama kuma ta ma faɗa lokacin da ta fara faɗa amerika ta ce to ita fa ba da hannunta ciki ba eh, don haka kar a yadda a ce za a kai ma sansanoninta na yaƙi da ke zagaye da iran ɗin <laughs> ko ba haka ba kar a ce za a kai mata hari amma eh, sai ya zamanto kuma eh, iran ta fito ta ce a'a ita yanzu lokaci ya yi wannan harin da aka kai mata kai tsaye za ta mai da martani zuwa ga haramtacciyar ƙasar isra'ila to kuma ta gaya musu za ta kai hari ba gaya musu kawai ta yi ba amma ta faɗa musu irin lokutan da take so ta kai hari din kai ga yadda ma na ji eh, ko rediyon kuna ji ya yi bayani cewa farko da ta harba wasu mukaman sai da ta sanar kuma ta ce bayan awa kaza kuma wasu na nan tafe kaga kaga wannan ba karamin abin nan bane a ce wanda aka yi ma wannan sanarwar ba wai shi kadai ita kadai isra'ila nan ba a'a da faransa da amerika da da da germany da su saudi arabia da jordan eh duk wai suka taro akan su tare mata wannan uh, makamai masu linzami da aka harbo amma cikin ikon allah duk da haka kuma sai da makaman nan Uh, suka samu damar da suka je har suka kai inda ake so su kai kuma suka yi iya gwargwadon barnar da ake so su yi din ba tare da an iya hana su ba to kaga wannan kamar yadda kuka faɗa ba kawai ya nuna karfin iran ba ne a'a ya nuna cewa iran asalin da aka san iran din nan na cewa mutane ne da kaku masu dagewa akan abin da suka sa gaba to har yanzu wannan bai kuce daga iraniyawa ba domin ko tubarori na yaƙi da salailai da, da strategy kenan ko ya bayyana kuma wannan strategy din da Iran ta yi ba kawai strategy din yanzu din bane na wannan nasarar da aka samu a'a strategy ne wanda zai shekara shekaru kila ɗari ma nan gaba ya zama yana musu tasiri a kai domin ko kaga daga cikin eh, makamai masu linzamin da Iran ta harba akwai waɗanda dama an san ƙananan ƙananan makamai ne eh, ba su da ila saiti sosai da sauransu akwai kuma waɗanda an san cewa dama ba sa iya kare kansu daga a gane su amma kuma akwai waɗanda kuma suna iya kakan su ɗin su shiga su yi su karkace da duk wani abin da ke hango ko iya kara mizani yanzu duk ya nuna cewa duk wani technology da kasashen turai isra'ila da kasashen turai suke alfahari da shi da duk wani karfi da duk wani dubara da eh, azzaluman duniya na yammacin turai da amerika suke da shi gaba ɗaya a dare guda iran ta da gargaza shi domin wannan ya nuna cewa kenan yanzu in da yaƙi zai faru na gaske tun da wannan dama irin ta faɗa kawai mari ne ta ɗanyi ma isra'ila <laughs> ba yaƙi ba ne ta ɗan mare ta ne kawai to a shi kenan idan yaƙi ne na asali iran ai ba za ta faɗa musu cewa ga lokacin za ta kawo harin ba ba za ta faɗa musu eh, ainihin menene muradin ta ba da irin yanayin ta sannan eh, irin abin da ta yi musu yanzu ta ce za ta ninka shi ninkin ba ninki saboda haka kaga kenan wannan ya nuna cewa lallai iran ko an ki ko an so lallai ta zama super power ba kawai a gabas ta tsakiya ba a duk duniya ma gaba daya kuma tana da karfin da dole dole ma yanzu kowa ya koma kan tebur ɗin shawara ya fara tunanin ya zai yi da iran kuma bayan da za su yi da iran bi lahi ta'ala to abin gaskiya magana ni a ta fahimtar abu guda ne hakika ne saboda me ya jawo yakin duniya na biyu dinnan wanda hitler ya zo ya farmaki yahudawa ai bayani ne ya bayyana cewa yahudawan nan sun yi kutse sun yi kaka gida suna juya duk wata madafa ta iko da madafa ta uh, gudanarwa da madafa ta uh, tattalin arziki da komai da komai na ƙasar germany da ma ƙasar turai baki ɗayanta ko ba haka ba wannan ne a ta fahimtar shine ainihin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shi hitila da kuma mutanen shi da suka gane suka ƙoƙarin nuna cewa ai su su ne ma suka fi cancanta eh, ba su a gani a duniya su fi kowa ba waɗannan da suke zuwa suna yin abu behind the scene ta bayan fage ba to eh, ana iya cewa eh isra'ila kamar yadda mutane suke gani ita ke juya da sauran amma ai ba isra'ilan ba mutanen da ke zaune isra'ilan ba ne hakika ne ai su mutanen da ke isra'ilan waye su isra'ilawan da ke sauran kasashen duniya na turai din na yammacin turai da amerika da ingila da faransa da germany da sauransu ai masu juya su masu rike da mukamai da madafai da na tattalin arziki da na tsaro da na komai su yahudawan ne dai ko ake ce mai zionist ko ba haka ba wanda su dama ba addini ya dame su ba kuma tunda aka zo aka yi creating so called uh, christian zionism ko kuma global zionism ya nuna cewa ashe zionism nan wani addini ne na daban ba wai ba ma ya ta'allaka ga yahudancin ba ne kawai a'a hatta haushi zai zama zionist <laughs> ko ba haka ba to kaji ko akwai ma musulun zionist kaga kenan kaga kenan wannan wani addini ne wanda ba ba wata fasarar za a yi mishi wadda za ta dace da ya wuce addinin da dajjal addinin nan da dajjal kuma kuma ruwayi sun mana bayani cewa lallai za a kai wannan lokacin da zai zama irin waɗannan zaluncin na duniya zai zama shi ke murda duniya yake iko da ita gaba daya? to kuma in mutum ya duba tarihi ya duba salsala zai ga cewa ai irin waɗannan dai tunanin masu bin addinin jihar din su ne ba su ne suka kirkiro slavery ba eh, bauta a duniya su ne suka bi suke mulkin mallaka a duniya su ne suke nuna wariyar naulin fata eh, misali a south africa na je cape town na je johannesburg na je cape town na gani na je har inda aka kulle mandela da su aliba tambo na gani tabbas ni da gani na tabbata cewa turawan da suka je ainihin kasar ah, ah, south africa ba su ji da niyan za su bari ba saboda irin shiri da gine-ginen da suka yi da tsare-tsaren da suka yi wallahi ko ingila ban gan shi ba shekara ta shida ingila amma ban ga irin wannan ba sun je ne da niyan dama za su mamaye su kori duk wanda ke wajen su sun samu wajen zama ka gani to haka a duniya kamar yadda suka yi a australia kamar yadda suka yi a south africa kamar yadda suka yi a new zealand da sauran kasashe canada kaga duk da america ma duk sun tura 'yan ainihin asalin kasan sun mamaye wajen yanzu ya zama nasu to abinda suke so ta masu yi a palestinian kenan ko ba haka ba su tura ga baki ɗaya yan isra'ilan ya zama gaba ɗaya ƙasa ta zama tasu amma ba da niyan wai kawai su zama ƙasa su tuna ga yanzu misali da australia da new zealand da canada ah, ai kaga duk da yake wuraren da suke da nisa sosai da turai amma ga baki ɗaya kaman sun zama 'yan anshin shatan turai ne ɗin to kuma duk waɗannan ƙasashen da na lissafa in ka lura da ka suka kaɗan za ka cewa a shi wannan zionism ɗin shi ne yake tafi da su so kaga zionism ba kawai a ƙasar isra'ila ne yake ba a ainihin eh, gabaɗe duk duniya wannan addinin zionism yake kuma ba kawai ya ta'allaka ga yahudawa ba ne kawai a'a duk wani wanda yake ya kai wani matsayin da za a ce shi zai faɗa a ji da ƙarfin iko da ƙarfin mulki da ƙarfin tattalin arziki to kusan zai zama ya shiga wannan kungiyar ta ta ainihin yan eh, sahayoniyawa yahuwa ka gani to saboda haka Eh, a lokaci guda tabbas an kirkira isra'ila ne domin ta zama kayan aikin sahayoniyanci na duniya yauwa shi sa aka kirkira isra'ila ba don komai ba saboda akwai arziki tattale mutanen gabas ta tsakiya suna zaune kan arziki da wanda suka sani da wanda ba sani ba to su kuma suna ganin wannan dama ce da za su iya ci gaba da eh, controlling wato zama su suke ainihin murɗa ainihin madafai na kula da iko na waɗannan arzikokan na duniya tunda ko su suna da nasu za a ga kuma greediness eh, ya ake kiran greediness da hausa ne irin eh, kwaɗayi da san kai eh, ba zai bar su su bar mutane su ci gashin kansu ba sai ya zama suna iya murɗa su su ce dole sai yadda muke so za ku yi ko ba haka ba to ni na ga shi wannan shine yanzu wannan ƙalubalen ga sahayoniyanci na duniya ne ba kawai ga isra'ilan kawai ba ga sahanunci na duniya ne da zalunci da danniya in za a iya fassara shi a haka shi yanzu shi aka kalubalanta a yi lallai insha Allah za a iya ta'alaka shi domin wani abu da nake so danganta wannan wasikun da uh, uh, rahbar sayyid hamna'i hafizullah ya tutura ainihin shine in kun tuna ai akwai wasikar da uh, marigayi imam khomeini kudasa sirruhu ya taɓa turawa zuwa rasha Ah, zuwa tun lokacin gorbachev ko yawwa ya tura mishi in zan iya tunawa ayatollah jawadi amuli ne ko yawwa yana cikin kwamitin da aka tura suka je suka kai wannan wasiƙa ya imam khomeini a lokacin ya yi mishi bayani cewa lalle lalle ya gane cewa wannan abin da suka sama gaba na sokol gurguzanci din nan ba mafita ba ce sannan su eh, ya yi masu a kan ainihin yan jari hujja ko da sauransu kuma ya nuna musu cewa manufan ɗan adam ta ta'allaka ne da ya fito ya yi ya ba da dama ta kara 'yanci da kuma samun wala ta 'yan adamtaka ko ba haka ba da dai ba zan iya tuna detail ɗin wasiƙan ba yawwa to kaga kenan ni sai nake ga kaman ya maimaita ko kuma ya ya kwaikwayi irin salon Imam Khomeini ne shi Said eh, eh, Said Ali Khamenei na tura waɗannan wasiku zuwa ga waɗannan mutane to kuma ai mun ga tasirin waccan wasika ta Imam Khomeini tunda ya faɗa musu ya musu hasashen wannan kwaminisancin zai ruguje to ka gani to ka cin haka yanzu sai nake ganin waɗannan wasiku da Said Ali Khamenei yake turawa kaman tambihi ne ga su matasan da ke kasashen turai din wanda suke zaluntar duniya din su fahimci cewa fa suna ganin cewa suna cikin rayuwarsu suna jin daɗi za su bar waɗannan su ta juya duniya yadda suka ga dama to abin fa na iya kawo gare su su ma. tsarin nasu na iya rugujewa su ma za su iya faɗawa cikin eh, danniya da zalunci rayuwar ta canza musu daɗin da suke ji suna ganin sun fi kowa jin daɗi a duniya tunda mu mun je kasashen Turai mun gani to su ma suna iya samun kansu cikin wani yanayi wanda zai fi mana waɗanda suke ainihin gabas ta tsakiya zama cikin wahala ko ba haka ba so akwai tasirin shi matukan gaske ko da ko ba sun fito sun yadda cewa sanadiyan wasiƙan da sai hamna iya tura musu ne suke waɗannan abubuwan ba Allah ta'ala yana da hanyoyin da yake canza abubuwa yadda ya ga dama so kaga yanzu Allah ta'ala cikin ikon Allah ya sa mutane da yawa masu nazari za ga a kasashen turai din suna yin la'akari da wannan wasiƙa da shi sai da ali khamenei ya tura kuma hata irin kafafen watsa labarai da ake danne su ake murɗe su sai abin da suka dama ake ga dama suke yi to su ma daga cikin su akan samu waɗanda suke yin ritaya ko kuma daga baya sun aje aiki sai su dawo suna fallasa wani tsari na zalunci na makarkashiya da ake yi akan kada mutane su san me ke faruwa saboda haka ko an ki ko an so lalle akwai tasirin wannan takarda da sai da Noma tushen arziki Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne da kuma nazari akan wani shiri da matasa a jihar Kano suka fito da shi na yin kira da a shuka bishiyoyi a cikin birni da kewaye da zumar kare muhalli ta fuskoki da dama. Za mu kawo muku shirin ne dai a cikin ɓangarori uku da za su kunshi yin dubi na bai ɗaya. akan muhimmancin bishiya ta fuskar kimiyya da kuma zamantakewa da fatan za ku kasance tare da mu domin jinya da shirin zai gudana. daga cikin muhimman matsalolin da ake fuskanta a duniya ta fuskar muhalli ita ce rushe dajuka da sare bishiyoyi saboda dalilai na tsarin jari hujja da yake kallon komai a matsayin hajar da za ta kawo kudaden shiga bishiyoyi da dajuka sun zama da zakaran gwajin dafi na manyan kamfanonin da suke da bukatuwa da filayen da za su yi gine-gine a cikinsu sannan kuma da su kansu itatuwan da za a ƙera wasu kayan alatu da su a ci kasuwarsu. Wannan irin kwaɗayi na 'yan jari hujja da haɗama a duniya ya jawo mayar da martani daga masu rajin kare muhalli saboda illoli da ilimi ya tabbatar da cewa suna tattare da sare bishiyoyin. Ɗaya daga cikin waɗannan illolin da mutanen suke gani kuwa, wanda kuma suke ji a jiki, shine ƙaruwar ɗumamar yanayin duniya. shi kuwa ɗumamar yanayin duniya yana tattare da tashi illa mai girma da ta haɗa da jin zafi a jikin ɗan adam da rashin inda zai zauna ya ji sauƙi ko bishiyar za ta koro masa sanyi-sanyi ya ɗan huta da wannan zafin sai dai illa mafi girma da sara bishiyoyi ke jawa wanda kuma ya shafi bil'adama baki ɗaya ita ce rashin daidaito wajen saukar ruwan sama a lokutan da aka saba bugu da ƙari wannan matsalar tana haddasa fari a wasu yankuna na duniya baki ɗaya ta yadda a shekara ta 2023 da ta gabata majalisar ɗinkin duniya ta bayyana fari a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suke haddasa yin hijira wato majalisar ɗinkin duniya tana bayar da kafa ta yin hijira ga mutanen da fari ya mamaye yankunansu ya hana su noma da kiwo kamar yadda ya faru a gabashin nahiyar afirka to kasar najeriya kuwa tana daga cikin kasashen da suke fuskantar kalubale irin wannan fiye da sauran kasashe saboda wasu ƙarin dalilai baya ga waɗanda muka ambata cikinsu da akwai jin cewa sara bishiyoyi tamkar wata ƙawa ce ko kuma ci gaba na zamani domin zai fitar da wurin daga wani yanayi da ya kama da na ƙauye da mai da shi birni gashi ya zuwa yanzu a duniya manyan biranen duniya da suka ci gaba cike suke da bishiyoyi da shuke-shuke da suke sake ƙawata biranen bayan ci gaba na zamani da aka yi a wannan biranen ga waɗanda shekarunsu suka haura arba'in zuwa hamsin mazauna birnin kano suna sane da cewa wannan birnin cike yake da bishiyoyi a cikin gidaje da kuma a kan tituna a cikin gidaje bishiyoyin dabino su suka fi zama ruwan dare wasu daga cikin tsofaffin hotunan wannan birni da aka ɗauka a shekarun baya suna nuni da hakan kuma a wancan tsakanin idan mutum ya taso daga unguwar dawanau ya nufo rijiyar lemo zuwa tudun bojuwa da kuma kurna asabe har zuwa ƙofar ruwa zai rika cin karo da manyan bishiyoyi a tazara da ba ta wuce mitoci hamsin ko ƙasa da haka ba kuma a ƙarƙashin kowace ɗaya daga cikin waɗannan bishiyoyin da akwai wata 'yar ƙaramar kasuwa da ake kira muciya da akwai ƙaramar kasuwa ta masu sana'o'i daban-daban ana kuwa jingina wa kowace ɗaya daga cikin wannan bishiya ko kuma muciya kamar yadda ake kiranta sunan ɗaya daga cikin wanda ya yi fice a sana'ar da yake a ƙarƙashin bishiyar ga misali akwai muciyar buzu da ke kan layin shiga unguwar ɗaiba da ke rijiyar lemu da ake jingina wani mai yin shayi a gaba da ita da akwai wata bishiyar da ake gasa tsire wato akwai tukuba tsire a ƙasanta wacce ake kiranta da sunan mahaucin da yake sai da nama abin takaici dukkan waɗannan bishiyoyin ko miciyoyin sun ɓace saboda an sare su baki ɗaya an tarwatsa 'yan kasuwar da ke zama ƙarƙashinsu sannan kuma uwa uba an yi wa mutanen unguwa asarar wajen zama su hira da musayar ra'ayi sannan kuma da samun iskar oxygen da ke bugowa cikin gidajensu yanzu da alama samarin kano sun farka suna son dawo da wannan yanayi na birnin nasu da ba shi wacce martaba ta baya kuma wannan shirin da muka buɗe ya tuntuɓi ɗaya daga cikin waɗanda suka fito da wannan shiri ne da ake kira ismail awal wanda ya bayyana mana cewa sun mayar da hankali ne tun a shekara ta 2019 domin yin wannan shuke-shuken ga abin da yake cewa. Assalamu alaikum suna ah, sunana Ismail Awal ni ne nake jagorantar wannan gangami da muka bawa suna da Mekano Green. Shi dai Mekano Green wani gangami da muka fara shi shekara ta 2019 an ah, babban abin da muke so mu cimma a lokacin da muka fara shi shine kamar matasa su ɗau abin da ake kira wai responsibility wato wato su sani cewa lokacin zafi irin lokacin zafi da irin wannan lokacin ana ta ƙorafe ƙorafe cewa zafi ya yawa zafi ya yawa zafi ya yawa shikenan sai muka ga da ce an tsaya ana ta surutai a kafafen sadarwa na zamani me zai hana mu haɗa kawo kan matasa kowa ya zo ya haɗa karfi da karfe wajen rage wannan zafin ta hanyar shuka bishiyu shine lokacin muka fara kamfen a shekara ta 2019 mun shuka dubunan eh, bishiyu da 2019 zuwa yau to bayan da muka ji wannan malamin ya kuma sake yi mana wani bayani akan yadda a bana shirin nasu ya samu karbuwa fiye da baya ga ta amma wannan shekarar kuma sai muka ɗau sabon salo salon da muka ɗauka shine wannan shekarar so muke mu shuka bishiyoyi guda miliyan ɗaya daga yanzu zuwa karshen eh, wannan wannan shekarar maganar eh, sauye su ko maganar canji gaskiya dai ba mu taɓa ganin irin wanda muka gani wannan shekarar ba domin mutane sun karba sosai na gaya maka a cikin awa 24 da muka kirawo a bada gudunmawa shi da muka samu gudunmawa ta shukoki da suka kai adadin dubu hudu 556 a ƙasa da awa 24 banda waɗanda suka ɗau nauyin gabarar shuke-shuke da kawunansu da kansu ba tare da ba tare da mu ba. To ma sauraro za mu tsaya a nan saboda shirinmu yana da takaitaccen lokaci. Amma a fitowa ta gaba za mu ji ta bakin Malam Yakubu Musa wanda shi ma yana ɗaya daga cikin jagororin wannan kiran a yunkurin da ake yi na sake farfaɗo da Kano ta fuska shuke-shuke. sai da kafin mu karkare baki mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin mu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stanley Stone na atla Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin mu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, mun fara magana dangane da rayuwar Fatima a zahra salamullah alaiha shugaban matan aljanna bayan mun kammala sirar mijinta Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Mun kuma fara magana dangane da haihuwarta inda muka bayyana cewa an haife ta bayan fara annabci da misalin shekaru biyar kuma bayan Isra'i da Miraji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda ya ci wata itaciya inda ya ci ‘ya'yan wata itaciya a aljanna wanda kuma ya zama ruwa na halittar zahra salamu alaiha wannan dai shi ne wato ingantaccen al'amari a wajen malaman masabar iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu ci gaba da kawo maku sirar daki-daki bari mu ɗan kawo kaɗan daga cikin matsayinta idan mun kwatanta ta da sauran mata da kuma sauran halittun Allah ta'ala. Da farko Allah ta'ala ya halicci mahaifinta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam don ya zama ayarsa ga dukkanin talikai, ya kuma sanya shi shugaban annabawa da manzanninsa, ya aike shi don kammala da kuma cika addininsa, wato addinin musulunci kuma addinin Allah ta'ala tun annabi Adam wanda shi ne addinin musulunci. amma sai ya cika shi da aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne kaɗai karɓaɓɓen addini a wajen Allah ta'ala sannan ya halicci Fatima salamullah alaiha daga tsokar jikinsa ya kuma sanya ta shugaban matan duniya da kuma aljanna ya ɗaukaka ya ɗaukaka al'amarinta a duniya inda ya sanya ta mahaifiyar dukkanin wasiyan mahaifinta in banda mijinta bayan ya rufe annabci da shi fatima salamun alaiha ta sami ɗaukaka a duniya inda allah ya kai ga inda ya kai ga ana kafa dauloli da kuma da sunanta aka kuma ake kuma kada wasu daulolin har ila yau da sunanta da albarkanta babu wanda ya kai ta ɗaukaka a mata wanda allah ta'ala ya taɓa halitta a duniya daga ciki hadda maryamu 'yar imrana salamullah alaiha shugaban matan zamaninta don zahra salamullah alaiha shugaban dukkanin mata ne daga farko haƙashe zahra salamullah alaiha tana daga cikin waliyan allah ta'ala wacce allah ta'ala ya saukar da ayoyin alkur'ani dangane da girmanta a wajensa kuma musulmi suna karanta su har duniya ta naɗe da farko Allah ta'ala ya sanya ta cikin wa'anda ya tsarkaka kamar yadda ya zo cikin suratul ahzab aya ta 33 inda Allah ta'ala yake cewa Allah na nufin ya tafiyar da ƙazanta kawai daga gare ku ya mutanen babban gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa a lokacin da wannan ayar ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo cikin wasu ruwayoyi ummul na ummu salma tana cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce in kira masa Fatima da mijinta da kuma ‘ya'yanta Alhassan da Hussein alaihi salam a lokacin da suka zo sai ya lullube su da wani bargonsa saƙar Yemen. Sannan ya ɗaga hannayensa masu albarka yana cewa, “Ya Ubangiji, wa'annan su ne iyalan gidana, ka tafiyar da dauɗa ka ɗauke dauɗa daga gare su ka kuma tsarkake ko tsarkake su tsarkakewa har zuwa ƙarshen addu'an sai wannan ayar ta suratul ahzab ta sauka har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da Zahra salamu alaiha zuwa la'ananneniya ko kuma mubahala da nasarar Najaran da Allah ta'ala ya umarce shi ya yi mubahala da su ko neniya da su kamar yadda ya zo cikin suratu ali rana inda allah ta'ala yake cewa to wanda ya yi musu da kai a cikinsa a bayan abin da ya zo maka daga ilimi to ka ce ku zo mu kirayi ‘ya'yanmu da ‘ya'yanku da matanmu da matanku da kanmu da kawukanku sa'an nan kuma mu ƙarƙar da kai sa'an nan kuma mu sanya la'anar Allah kan maƙaryata cikin suratu al imran aya ta sittin da ɗaya. a cikin wannan aya dai Allah ta'ala ya ambaci Thank you.